jiya zuwa yau mm. ana raɗe raɗin mawaƙi Rara zai dawo kwankwasiya mm. menene ya ra'ayinka kan haka za ku karɓe shanu biyu <laughs> to ai kowa da kowa ce ai duk wanda ya san cewa yana da wani abu da zai iya kawo domin a taimakawa al'umma muna maraba da shi mu ai hannun mu a buɗe yake idan ya taho falillahi alhamd wanda ma ya to tun kafin tun kafin a rafe kofar tuba A matsayinka na jarumi, me yasa ka shiga harkar siyasa? <laughs> Ah, Abba Al-Mustapha ai bacin siyasa dalibi ne. Abba Al-Mustapha ɗan kasuwa ne. Abba ah. Al-Mustapha jarumi ne. Abba Al-Mustapha mai ba da umarni ne. Abba al mustafa am jack of all trade. Komai ina cikinsa indi na san cewar al'umma za su iya benefitin. Ina cikin komai. A wace jam'iyya kake? nnpp jam'iyya da ake cewa jam'iyya mai kayan marmari jam'iyya wadda dr Rabi musa kwankwasa yake ciki sannan abba kabiru yusuf abba gida gida yake ciki da me kake ganin za ka iya gamsar da mutanen kano su zaɓi abba gida gida da kuma kwankwaso to ai babu shi da sa'a a gaba ɗaya cikin 'yan takarkarin ke sani ni na sani kuma duk wani mai sauraro na ya san cewa babu wani sa'ar injiniya abba Kabiru yusuf a duk faɗin kano a cikin 'yan takakaru a cikin duka wayannan jam'iyyun abba kabiru yusuf nagartaccen mutum ne wanda kowa ya gani an yi jiya an ga me ya faru sannan kuma ake hasashen gobe don yanzu ma an ga irin blueprint ɗinsa ba wanda ya fito da blueprint ɗin da idan ka karanta za ka tabbatar cewar kano ce a cikin zuciyarsa al'ummar Kano da talakawan Kano su ne a cikin zuciyar injiniya Abba Kabir Yusuf. Abba Kabir Yusuf ne ban da kana kallonsa kana kallon fuskarsa idan aka ce da kai wannan ɗan ina ne zaka ce masa ɗan Kano. Amma ban katse ka ba. A kwanakin baya da aka yi wata 'yan muhawara mm. aka tara 'yan takarkarinmu na gwamna. Mm. Abba Kabir Yusuf an ce guduwaye. Guduwaye. Cewa kai fa an ce. Karki manta cewar BBC ne suka haɗa wannan taro na muhawara ko ce da shi debate hmm. debate ki sani a ranar mai daraja injiniya abu Kabir Yusuf zai je Kaduna ya je ya karɓo tutarsa da jam'iyya za ta hmm. bashi na takararsa na jihar Kano amma saboda al'ummar Kano suna cikin zuciyarsa da kuma martaba alkawari ya yi alkawari ya ce wa BBC in Allahu idan kuka zo hmm. zan zo yadda ne wancan kakar ta 2019 wanda ya doka duk 'yan takarkarin nan da ƙasa a baki da kuma ajandoji a gaban kowa ya zo ya faɗi manufofinsa albashirinki oh. injiniya abba kabir yusuf shi ya fara zuwa ɗakin taro na wannan muhawarar sai bayan da minti talatin ta yi yana ciki tukunna aka ma fara zuzuwa ki sani cewa mutum ne wanda yake martaba alkawari mutum ne wanda da ya zo gurin nan ya kuma faɗi duk abin da zai zayyana ya ce ga kuma littafi na nan na blueprint duk wani mai tambaya ko kuma wanda yake so ya ƙara sani ko fashin baki ya ƙara duba tukunna ya ce da Allah a yi min uzuri a yi min uzuri ina da tafiya kuma tafiyan nan a mota zai tafi kuma kowa ya san hanyar Kaduna ni ni da zake tuka mota ni ga karabutu ma da za a iya cewa mm. abba na abba haka na tafi sai da ne wajen awa bakwai a hanya bawan Allah nan haka ya tafi zuwa karbar tuta har tausayinsa na ji amma kawai saboda al'ummar Kano ce a zuciyarsa da kuma so ya cika alkawari da ya ɗauka wa BBC kai na yaba wannan bawan Allah saboda duk a cikin 'yan takakarin bawan da zai iya wannan ni ban ima yadda da lafiyarsa ba ma da ce zaka iya zuwa kai wannan debate din ka zo ka tafi ka tuna ka je a baka a baka a baka tuta ka riko ka dawo da ita duk saboda kamar yaya baka yadda da lafiyarsa a to ai ai abin shine an ce ka zo karfe takwas tara ka zo mana karfe goma sai da suka zo suka bata masa lokaci Uh, ba na so lokacin mu kankani ne amma dai ki sani ne ya cika alkawari ya yi dattaku sannan daga nan gurin dinga ya gama faɗin manufofinsa ni su kawo min tambayoyin sai in amsa musu wani kalubale kake fuskanta a siyasance to ni ba wani kalubale da nake fuskanta saboda layin da na ɗauka na siyasa layi ne wanda kowa ya san cewa ba kuɗi ake bani ba ballantana a ce sayar ra'ayi na yi a'a kawai layi ne na ɗauka na yaya za a wa al'umma an gani a jiya to ya za a yi kuma a wanzar da wannan alherin nan gaba a wannan kakar zaben ni shine amma ba kalubale shine kawai kullun kullun ni sai ƙara ganin fati nake sai ƙara ganin haske nake sai kullun sai ƙara samun masoya ma ake yi alhamdulillah jiya zuwa yau mm. ana raɗe raɗin mawaƙi rarara zai dawo kwankwasiya mm. menene ya ra'ayinka kan haka za ku karɓe shanu biyu <laughs> to ai mutan al'ummar kowa da kowa ce ai duk wanda ya san cewa yana da wani abu da zai iya kawo domin a taimakawa al'umma muna maraba da shi mu ai hannun mu a buɗe yake idan ya taho falillahi alhamd wanda ma ya to tun kafin tun kafin a rafi kofar tuba wani kalubale kake fuskanta a siyasance da kake ganin kai dan fim ne kuma wannan yana kawo maka wata matsala. ni a kullum ina gaya mutane harka fim kamar a ce sakandare ne da jami'a idan kana harka fim kamar kana sakandare ne harka al'umma kake mm. al'umma ne suke mai da kai matakin da kawo a harka fim haka salika siyasa al'umma ne kuma dan al'umma kake kuma dan al'umma su gani kake ka sani idan kana harkar fim kamar sakandare kake in ka shiga siyasa kuma kamar jami'a a shekara ta 2015 abba al-mustapha abba na abba har takara yi a ƙaramar hukumarsa ta gwale na fito takarar ɗan majalisar tarayya a lokacin a jam'iyyar pdp so kin ga na gaya miki tun farko a tsorin ah, zantattuka na na farko na ce da ke ni dan siyasa ne dan mm. kasuwa ne ni dan fim ne ni dan dako ne ni ni mm. ni ne so kin ga amjaka portrait ni komai in dai na gaya miki in dai zai zai taɓa al'umma positively to ina to ya takarar ta kasance a wannan lokacin hajiya janyewa ne ba kuma biya na akai ba kawai an zo an yi sulhu ne sai na ga wani ɗin da aka ce abi to abi shi mana watakin lokaci na ne bai ba mm. kuma gashi nan 2019 ta zo ban yi ba 2023 ban yi ba amma ina nan ina bayan a ah, injiniya abba kabir yusuf ina ta tallata manufofinsa ina ta ayyana irin abubuwan da zai zo ya kawo wato ko daɗi nake ji kawai ga ga mai girma malam Rabi musa kwankwasa a shugaban ƙasar najeriya ga injiniya abba kabiru yusuf a gwamnan kano wayo allah allah ka nuna mana wannan ranar wato najeriya sabuwa kano sabuwa ilimi kam ilimi kam ilimi wai wai wai wai wai <laughs> alhamdulillah daga ƙarshe matasa 'yan social media sun koka ganin yadda ake fifita ku a kansu me za ka ce ake fifita suwa 'yan fim a kansu magana kike so ki kawo ta amma mai dogon zango kuma kin ce da ni lokacin mu kankani ne magana kike ta gwamnati ce mm. apc ce jam'iyya ce ta gwamnati suwa suka lalata harkar fim gwamnati kamar yaya to to ina ina kuɗi yake a cikin harkar ah, fim babu gwamnati ce dama take kawo kuɗi ta ba dole sai ta bada tallafi eh? ya yanta ne dole sai ta bada support dole sai ta creating wasu training da workshops ba ita ta amma masana'anta da karkashin ta take ko baki san cewa akwai hukuma ta ta cewa ba akwai hukuma ta ta copyright commission akwai dukkan hukumomi to me yasa lokacin da aka samu financial crisis me yasa ba ta shigo ba me yasa ba ta zo duk ta bamu mu jarurruka ba duk mu kauda kai daga harkar siyasa wannan magana ce warai da gaske warai da gaske yanzu kamar ni ai ina buƙatar tallafi ka bani tallafi in zo in yi ingantattun series wanda zan ƙara bunƙasa harshen mu yaren mu mm. da addinin mu sauransu ina da bukatar wannan tallafin yadda za a je a tallafa wa manomi ni ma ya kamata a zo a tallafa mu. yadda za a tallafa kowa masana'anta baka kira ta kuma sun yadda cewa idan suna bukatar a tallata su wani fim ɗin ne suke tallata su amma maganar na cewa wai an fi ba da kuɗi a'a shi dan fim kin san komai life ɗinsa a buɗe take ne zaka ga wata ilba a can ya samo kuɗin ba ma wajen tallacen wani gefe zai je wani tallan wani kamfanin ya samu kuɗin sai ya je ya siyo mota sai a ɗauka ai gwamnati ce ta bashi saboda kawai ya shiga siyasa ni ban yadda a ce ta fifita su da social media ba duk yan uwan juna ne social medias influencers da kuma actors na Kannywood wallahi ni duk tare muke kuma muna da kyakkyawar alaƙa da su dangantaka mai kyau sai dai watakil kuɗin na ya ya same shi ne an biya shi na wani fim ɗinsa da ya ko kuma wani kwangila da ya je ya samo ko kuma kaza to in aka gan shi yayi sai mutanen gari ko kuma al'umma da ba su san haka ba sai su ce ai wani ɗan siyasa ne ya ba su dama a fim ana samun kuɗi masu yawa har da zaka je ka sai mota ana raɗe raɗin cewa mm. a fim mm. ana ba da kuɗaɗe kaɗan a kwanaki akwai wata baiwa Allah da aka hira da ita mm. ta ce dubu biyu ake bata eh a cikin raha baki ji ta bane ai sunan ta daga baya ta zo ta kansile hakan nake a to shine nace da ke cikin raha kenan ta zo ta yi ai cikin raha ne ai ai aka ce da ke sana'a komai zaka iya samu zaka iya sa naira dubu ɗari a ganka kamar dubu ɗari ci capital ɗin ka zo nan gaba a zo a ganka da miliyan ɗari ai sana'a ce na yadda sana'a nake yi da na yi da sana'a nake to ko zan iya samun kowane irin kuɗi a gari haka zan yanzu ba da durƙushe ake ba kuma wasu ha wani kuma yanzu yanzu akwai fina-finai da ake yi series wanda za yi ga har har goma shi ake samu daga America na cewar an yadda da ingancin irin eh, fim ɗin ko kuma series ɗin da kai a turo maka ma da kyauta da sauransu. Kamar wani fim akai wa haka? Ko shekaran jiya idan ki je ki duba ki gani na baki wannan assignment din ki je ki duba hmm. shekaran jiya America ta turo da gwaggwabar eh, eh, recognition ga wani kamfani hmm. da yake yin wani series sauransu. So kin ga magana ta sana'a sirri ce akwai kuɗi. a wa masoya <laughs> masu kallo sallama. To, masoya Abba Al-Mustapha yana tare da ku a koyaushe, wanda kuma fa sani da Abba na Abba a siyasance. I love you all masu daraja. Sannan kuma kar ku manta ranar zaɓe. Wannan ɗan yatsan mai albarka a je a dubo wannan jam'iyya mai alamar kayan marmari. a cikin kwando kayan marmari a cikin kwando a dangwala mata a dangwala mata a dangwala mata idan aka dangwala mata aka gama kuma a ce alhamdulillah a kuma yi kabbara sannan a jira a jira bacin an jira kuma a ƙara jira bacin an jira a raka bacin an raka a tabbatar cewar an sa akan bivas sannan mu ci gaba da addu'a i love you